kalmar taken so ita ce ba a so ka so a so ka a soyayya shine riba ba su gane ba kowane ɗan adam kowane dan adam yana burin ya san menene soyayya soyayya ku biyo ni domin in ba ku labarin soyayya nake miki kin fi gaban soyayya duba matsayin ki garan babu gamayya tantancewa ke sa a gane dacewar tarayya ni na Assalamu alaikum masoyana shin menene soyayya ko kuwa kun san me soyayya to maza da mata kalmar soyayya dan allona shi zai gaya mu sanadiyan son da yake mu Oh ni ladidi <laughs> a ra'ayina soyayya mata sun fi iya soyayya soyayya kuma tattala ya mace shine soyayya a ra'ayina mata sun fi iya soyayya domin su ne za su kasance tare da kai a kowane yaushe a kowane irin yanayi ra'ayina mata sun fi iya soyayya so da duk namijin da ya same ni zai gane me soyayya a na gaskiya maza sun fi iya soyayya sakamakon namiji dan alkawari ne namiji baya kashe mace amma mace tana kashe namiji ko aure aka yi na gaya ma amma mu dai one love ne a na mace ta fi namiji iya soyayya kuma ta fi namiji riƙa rukon alkawari saboda ita mace idan tana yi tana yi in ba ta yi ba ta yi a na maza sun fi iya soyayya dalilina kuma shine namiji shi zai gama ce yana so sannan kuma shi zai bita yana sponsoring dinta daukan ɗawainiyarta komai da komai tun daga matakin soyayya har matakin aure har matakin tsufa a ra'ayina maza sun fi iya soyayya so gaman jini ne mata sun fi maza iya soyayya because mata ba sa kashe maza sai dai maza su kashe mata na gode sosai mata sun fi iya soyayya saboda so zaman jini ne a ra'ayina mata sun saboda mata ginshiƙin rayuwa ce a ra'ayina mata sun fi iya soyayya domin so gaman jini ne a ra'ayina gaskiya maza sun fi iya soyayya domin soyayya kamar jini ne a ra'ayina maza sun fi iya soyayya kai ina ƙarya ne domin mata su fi iya rike alkawari domin su duniya ne a ra'ayina gaskiya maza sun fi iya soyayya domin so so ne so wani abu ne a ra'ayina maza sun fi iya soyayya domin kuwa shi so halitta ne a ra'ayina mata da maza duk sun iya soyayya amma ni iya kudinka iya shagalinka ah yaron malam eh. ga ka dai a fagen ra'ayi saboda haka a ra'ayinka menene ra'ayinka to ni ra'ayina kake so ka ji wa ya sani duk da ban dubatan a wani wata ba ya san yaron malam ba san soyayya ba iya amma ana ra'ayin inda nake fahimta ko na gane ko na ji labari ko na ankara ko na fahimta ko na duba ko na fahimta gaskiya mata sun kuma za iya su mata sun kuma za iya soyayya to mecece soyayya wanda ya sa na gaya ma haka mecece soyayya soyayya mace abin da isa mace in tana son abu ba ta fiye furta ba duk sanda take masa duk sanda take masa abu ba ta ba ta fiye furta cewa tana so ba kuma mace za ta nuna maka cewa ba ta son ka kuma tana son ka tunawa ba ta son ka kaga duk yana cikin salo na iyawa Ba ba san ka take amma za ta nuna ma ba san ka take ba kallon gaba ta yi duk yana ɗaya daga cikin salo sannan kuma yayin da ta bayyana ma ko kuma aka fara soyayya ta nuna wa soyayya duk sanda kake mata sai ta zo ta ninka naka daga dan haka mace abu na majiyarsa soyayya ginshiƙin rayuwa ce wani ya iya soyayya wani kuma bai iya ba wani ya san darajar so wani bai san darajar su ba a zahirin gaskiya soyayya rayuwa ce kamar yadda iskar take busa haka ita ma soyayya take busa ina son mutane da suka san menene darajar su darajar so daraja ce kwaya ɗaya zuwa biyu idan ka san soyayya ka gama komai me soyayya shine abin da yake shiga tsakanin zuciyar ɗa namiji da zuciyar ya mace amma ta ina yake samun wannan maza ne ko mata a kodayaushe ina son kasance a cikin soyayya domin ta haka aka same ni da mahaifiyata da mahaifina ba a taba samu na ba sai ta dalili su to ta za a yi raina soyayya Cut. to jama'a a takaice a koda yaushe dai ina so mutane su sani su san wane ne ni gaskiya ne ta soyayya ga rayuwa soyayya ita ce asalina. kai ma ita ce asalinka babu dan adam da yake rayuwa ba tare da soyayya ba soyayya ba wata abu ake kira soyayya ba illa sha'awa kamar mutumin da bai da lafiya ne sai ga baya sha'awa ya ci komai amma yana kuma sha'awar ya ci wani abu to abin nan da yake sha'awa shi za a ba shi a lokacin da yake da bukata kaga ku tabbas lallai tushen soyayya shine sha'awa idan baka sha'awar mace ba za ka taba santa ba rayuwa tana da daɗi amma tana da wuya 'yan wana maza da mata naka so mi soyayya amma soyayya irin ta wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake bukata soyayya ta aure sai ake samun ta ta tsakanin auratayya kuma bayan auratayya sai an yi soyayya ake auratayya auratayya ginshikin rayuwa wanda ba shi da iyali ya daure ya yi mai shi kuma ya ƙara gode ma Allah da ya tsinci kansa a cikin fage na soyayya rayuwa mai daɗi ce amma ta masu aure wanda bai san rayuwa mai daɗi ba to bai aure ba saboda haka jama'a masoya na maza da mata ina so ku gane ku fahimce ni inda na dosa rayuwar soyayya ba na mantawa akwai wani dan adam din da Allah ya halitta a doron duniya wanda yana ganin cewa ba zai iya rayuwa ba tare zai iya yin rayuwa ba tare da yayi soyayya ko ya zo yayi almubazzaranci ko ko yayi fasikanci tare da wata yarinya ba ilai kuwa yau da gobe sai rashin lafiya ya kama shi da rashin lafiya ya kama shi sai aka tabbatar mata da cewa ai rashin yin aure da bai yi ba shine ya haifar masa da ciwo har ya kasance ciwon ya kwantar da shi kuma yana niyyar ɗaukar rayuwarsa saboda me saboda bai da iyali saboda haka soyayya wata aba ce wanda duk ɗan adam ɗin da yake yi ta shi ma ya tabbatar da cewa zai samu sukuni zai samu jin daɗin rayuwa zai samu duk abubuwa na rayuwa na duniya idan mutum na son ka za ka gane ta hanyoyi guda biyu zuwa uku ba kowace mace bane da ke iya fitowa zahiran ta ce wani ina son ka saboda haka a takaice idan ka mace ta ce maka wani ina son ka to abin ya wuce gona da iri ne babu yadda za ta shi yasa za ta gaya maka cewa wani ina son ka to ina son ka ina son ka ba ta fito a cikin wani kalma sai a kalmar saboda haka maza da mata idan har muna so mu soyayya da mu dole ne sai mun riƙe wa kanmu amana da gaskiya da rikon amana maza ba su kai mata iya rikon alkawarin soyayya ba mu maza ne ni namiji na san halin namiji kuma na san halin mace saboda haka a takaice da yake ni namiji ne ba zan goyi bayan maza ɗan uwana akan ƙarya ba mata sun fi maza iya soyayya sun fi su sanin darajar rike alkawarin soyayya soyayya takan tafi ne da tsarin da ka tafiyar ma da budurwarka kanka ina son ki ba shi kaɗai bane soyayya kulawa jin daɗin rayuwa nishaɗi ba ta farin ciki a kodayaushe gaya mata gaskiya kula da ita in dai kuka ka tambaye ta me ke damun ki idan kuma ta rasa abin take nema kai kokari ka nemo mata abin da ka samu ɗari bisa ɗari ina so ku sani yan uwana maza da mata ni masoyi ne ina buƙatar soyayya a koda yaushe kuma ina son ta saboda haka a koda yaushe ina ma masoya fatan alkhairi gami da sa albarka da kuma Allah ya taimake mu ya ba mu abin da muke nema ranar gobe kiyama Allah subhanahu wataala yakan tashi ya ce aina mutahabbuna bijalal ina masu soyayya domin girma na yace al yawma uzilluhum fi zillin yau zan musu inuwa a cikin inuwata Yau la zilla illa zillin ranar da babu wata inuwa sai inuwar Allah subhanahu A akan mai bala mai soyayya ba ina son ki ki so ni in so ki normally ba wani abu bane idan mace ta ga saurayin da ta san yana da kamun kai yana da nutsuwa yana da hankalin da zai rayu tare da ita ba abun kunya bane ta gaya masu cewa Wannan ina son ka amma yawanci maza idan suka ga cewa mace ta ce musu tana son su sai su fara wulakanta ta kawai ni za ta tana su kaza kaza sai su wulakanta ta ita kuma ta zubar da mutuncinta da kimarta ba laifi bane da kin gaya ma ɗaya namiji cewa kina son shi in ya wulakanta shi in ya wulakanta ki ya wulakanta mahaifiyarsa domin ku kawo mu duniya muke rayuwa kuma Allah ya ce mu girmama mata duk a inda suke saboda me saboda su ne iyayenmu ina son ku mata ina son ku mata ina son ku mata wannan firar soyayya ta zo muku a kashi na ɗaya in Allah ya so yadda za ta ci gaba da zuwa muku a koda yaushe za mu zo firar soyayya kashi na biyu wannan fatuwan kenan daga nan za mu ɗora ba mu san iya adadin tsawon mu ba ku ci gaba da bibiyan mu a channel mai suna Alibaba TV 1 Alibaba TV 1 za ku rinka samu wannan rayuwar soyayya ko in ce hira akan soyayya akan youtube channel ɗin mai suna alibaba tv1 a duk rana ta lahadi in allah ya so yadda jirar lahadi za mu rinka saka muku da misalin karfe takwas na dare ina son kuma soya kuma kuna suna bari in taba muku yanayin ɗabi'un nawa ko ba haka bane inda rabbana to ba wahala kai ku nun faɗa to Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina son